السلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مثل البناء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم التدخل على بعضها تاء التعنيف حقيقة تاء التعنيف كان شغال ساشن ساشن بيهاش لبي من المرسل لا مفصول مفصول من المرسل فا مفصول أيضا اسم الزمان والمكان وقد تدخل على بعضها تاء التعنيف أكن سامو تاء التعنيف يشغال ساشن اسم الزمان والمكان كالمذنة kalmazinna wurin da ake zato ko mizwanna mizwanna wurin da ake zaton kaza wal makbara wal makbara wurin da ake binne mutane kaga an sa ta'un mazin mazinnatu makbaratu mashraqatu ne ko ace ce a ce mashraq wajen haske sai ka ce mashraqatu aka sa ta'u ta'alif ya zama shazi mashurukatu a sa don ma ga don ma ga wannan tawun din wal maghrubatu bidammi wannan sa don ma din shazi ne shi an gane ya saba ka'ida na wani ma za da ala ce daga cikin abin da ya karu kan guda uku kamar ismul mafkul ismul mafkul kamar mudukhal mudukhal wal mukam kaga mudkhal wajen shiga muqam wajen tsayuwa hmm. ka tsura shay bil haka idan abu yayi yawa a waje ila fihi ila fihi maf'alatu eh, ka tsura shay bil makan idan abu yayi yawa a waje sai a ce game da shi maf'alatu sai a ce masa maf'alatu a gane a gina shi akan ma wani maf'alatu idan abu yayi yawa a waje min kulasi. al-mujarrad wa yuqalu ardun mai yawan zakoki masba'atun kasa mai yawan saba'un mai yawan zakoki wa ma'asadatu dai kasa mai yawan asad mai yawan zakoki wa mas'abatu kasa mai yawan zi'ib a mai yawan zi'ab mai kyarketai da yawa ta ce mas'abatun daga zi'ib ala wazani wa madbakatun waje wanda ake yawan dafa abinci a wajen madbakatun a gina shi akan mafalatu asa ta'un mafta'atu wuri mai yawan juma ga juma da yawa a wajen kisa wa amma ismul ala amma ismul ala fa huwa ma yu'alu bi fa'il shine abinda ake abinda mai aiki ke amfani da shi abinda mai aiki ke amfani da shi ga maqul bi wusul asar saboda saduwar tasiri zuwa gare shi yana zuwa akan misalin mis'alin mis'alin ko mis'alatin ko mis'al ana gina ismul ala sunan kayan aiki idan ya zama zamanto ana yin amfani da wani abu ana yin aiki da shi ya zamanto baka san sunan shi a larabci ba ka nemi ka san sunan shi a larabci baka sani ba sai ka yi amfani da wannan ma'aunin sai ka duba aikin da yake yi sai ka gina shi akan mis'alatin ko mis'alin ko mis'al an gani kamar mihilam abu ne wanda ake tatsan nono da shi amma ka bincika ne sunan shi a larabci baka sani ba amma ana tatsan nono sai ka duba aikin shi bai aikin shi tatsan nono sai ka ce mihilam abin tatsan nono kawai ka ko ma menene dai su aikin shi tatsan nono ya zama to abin tatsan nono wa mixta hatin da kuma abin abin dadewa wato irin tatsunan shi abin da ake abin da ake shafi wannan eh, instrumenti da ake abin da gini wuka wuka to abin da ake shafi ainihin siminti da shi wani da irin su mista abin budewa duk abin da ake buɗa abu da shi ya shiga ciki inda ana buɗe abu da shi to ya shiga ciki ya zama miftahin ala wazan mif'al wa mishal da abin da ake tace abu da shi duk daga shi nan wa alu mirqat sun ce mirqat ala haza suna cewa mirqat wato matakala abin da ake wajen da ake hawa abu wanda ya sanya fata ga mimun yana nufin waje ne ya mai da shi ismul makan in ya sanya fata a wajen wa mudhunun ya zama shazi a ce mudhunun mus'udun, ah, mudukun an gani mudhunun abin sa mai musudun abin yin dore abin durawa mudukun abin nikawa abin da ake nika abu da shi abin rariya abin da ake rariya da shi wa mukhalatu da abin yin kwalli da shi wa muhuru da abin sa kwalli wa muhurudatu da abin da abin hura wuta eh, a sanya mai mimun da ainihin ainihin mimun ya samu ya samu damma ainihin fi'il ma ya samu damma ya zo kuma midakun abin dandake abu da shi ko midkakatun ko midakatun midakun ko midakatun hmm. daidai abin da ake dandake abu da shi akan ka'ida mitsalatun kenan ya zo kan ka'ida tambih tambihu na'am ah, bina'ul mar'a marra min masdar salati wato gina ismul marra daga mazdaru sulasi mujarrad ala fa'alatin bil fati akan ma wani fa'alatin fati fata ulu darabtu darabatan wa qumtu qawamatan an gani ismul marra nayi duka in nace darabtu darban me kenan darabtu darabtu hu darban nayi duka wannan maf'ul mutlaq ne li ta'kid darabtu hu darban na buge shi matsar duka amma idan na sa ta'ul marbuda ya zama to ismul marra ya zama darabtuhu darabatan na buge shi bugu daya wannan ta'ulin ya mai da shi ismul marra bugu daya nayi wa qumtu qawamatan qumtu qiyaman litashid amma qumtu qawamatan qumtu qawmatan qawmatan na buge shi bugu daya nan sa ta'ul marbuda a ƙarshe an gane ku qataltuhu qatlan qataltuhu qatlan bi ta'jid qataltuhu qatlatan sharibtu shurban ta'jid sharibtuhu shurbatan shurbatan sha daya ismul marra an gane ku ومما زاد على الثلاثي بزيادة الحاء kada mutum ya ce Shariftu sharbatan shurban wahidan a gane kuntu kiyaman wahidan to wanda wannan gaba ɗaya ƙauyenci ne a gane balare da zai fahimta amma ya san baka san abin da kake a yaren ba misali abin da ya a akan sulasi da ziyarar tilha ta abin da ya ƙaru kan sulasi da ƙarin ta umar buɗa ne malaman sarrafa ke kira ha ba sa kiran shi ta sun ce ha ta umar buda kamar iza ta ce iza ta. a gani a tsaituhu iza'an litaki a a tsaituhu iza'an na ba shi matsar bayarwa da kuma a tsaituhu iza'atan na ba shi bayarwa guda daya in talaka in tilakan in talaka in tilakan ya tafi matsar tafiya to amma wannan ta'kid amma in talaka in tilakatan li ta'kid na'am marra in talaqatin eh, ah, eh na marra illa ta'u ta'nis minhuma sai dai ta'u ta'lid daga gare su fal wasfu bihi bil wahida eh idan akwai ta'u ta'lid a gare su iya zama to fi'ilin yana da ta'u ta'lid tare da shi dama asali akwai tawo marbuda a gare shi to za a siffanta shi da wahida ka kaulika rahimtuhu rahimtuhu rahamatan dama rahamatan na nan tawo tawo na nan to yanzu idan ana so a ismul marra ya za a yi rahimtuhu rahamatan wahida rahimtuhu rahamatan wahida wa Tuhu, daharajatan wahida Tuhu, daharajatan wahida wal fi'ilatu kuma bil kasar lin nau wato fi'ila da kasara ismun nau'i ne in an gina shi akan fi'ila ismun nau an gane ku min al fi'il taqulu hasan dil'a dil'a kyakkyawan wato abin nan yanayin tsinkayi yanayi waljisa yanayin zama kyakkyawan yanayin tsinkaye da kuma yanayin zama jilta al-istira ba ta jalsatul istira sai dai jilta yanayin zama yanayin zama na istiraha jilta an gani bihamdillahi da alaƙantar ma da godiyan Allah littafi ya cika mene ne matulun fisof da shi ne ainihin بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الرابع درس نهدو الفيل بهذه العصر فعل برغدا أسلي مثالي نجا المستجد من قرية من نجح nunun jimun ha'un nunun jimun ha'un a fi'ili ya ginu kan harfa guda uku fi'ili ya ginu akan harfa guda nawa guda uku to fi'ili wanda yake asalin harfa shi guda uku ne ya zama to ba za a iya cire ko kwaya ɗaya ba ba za mu iya cire nunin ba kamar yadda ba za mu iya cire jimun ba ba za mu iya cire ha'un ba kowanne muka cire fi'ilin ya lalace ba zai ba da ma'ana ba dole ne sai ya zama to nunun da jimun da ha'un ana kiran wannan sulasi sulasi mujarradun sulasi hafiz alwaladu darasa yaro ya haddace darasi yaro ya haddace darasi hafiza yaro ya haddace darasi ha'un da fa'un da za'un wanda idan muka cire ha'un ma'anar shi ya lalace in muka cire fa'ul ma'anan shi ya lalace in muka cire za'ul ma'anan shi ya lalace dole sai mun hada harfan nan guda uku ha'un da fa'un da zuwa'un hafiza to wannan ana kiran shi mujarradu sulasi hasunan amal aiki ya yi kyau shi ma mujarradu sulasi ba a taɓa samun fi'ili mai harfa biyu ba a ce fi'ili ya zo mai harfa biyu ga fi'ili da harfa biyu an samu hazaf ne an share wani fi'ili ko ba a taɓa samun fi'ili mai harfa ɗaya ba babu shi sai dai in an share wani abu an yi hazam da yanzu kenan asalin fi'ili a larabci yana farawa karanci harfofinsa guda uku ne dole ne wannan karanci harfofinsa guda nawa guda uku ka haɗarar jabal rago ya ba da baya yau kuma idan an ce harfa guda uku kowane harfa sai ya samu wasali kowane harfa sai ya samu mai kaga najaha nunun jimun ha'un nunun jimun ha'un kaga kowanne akwai wazari fata a duka wannan wannan kuma hafiza nunun fa'un sai zuwa'un nunun fa'un zuwa'un kaga ha'un kaga ha'un da fa'un da zuwa'un kaga wannan fata kasara fata duk da akwai wasali hasunan amal aikin ya yi kyau ha'un sinun da nunin ku kowanne akwai arabi ha'un na da fata sinun na da damma nunin na da min kowanne na da wasari amma kamar alafa mun ce dole ne kowanne zai samu fata wasari ake shi dole ya samu fata ko ya samu kasara ko ya samu damma dole ne wannan ba zai taɓa yiwuwa a ce samanin haka ba to kamar alafa. ƙala da sama da nala na? yau asalin shi in mun ga alifun a tsakiya wani matsala da ya faru alifun bai taba zama asali ga kalma a farko alifun ya zo farko a alifun ya zo tsakiya ko alifun ya zo ƙarshe to kai ko da ma alifun ya zo farko ba asalin shi ba ne inda ga alifun madda alif ba wai hamza ba ba madda alif to ba asalin shi bane kaman kala wannan alifun ba asali bane maza ko jara wannan alifun ba asali bane kowanne yana neman abinci ko ne asalin shi kaga kala mai asalin wannan alifun din wawo saboda muzari shi ya kulu kala ya kulu kaulan mazza shi kaulan ba shi asalin shi ƙawala ƙawala alawa zani fa'ala kaga shi shi ma yana da wazali ƙawala kaman jara jara alifin din da yaya asalin shi yawon jara ya jiri jaryan jara ya jiri jaryan asalin shi jaraya alawa zani fa'ala to kenan kowane fi'ili asalin fi'ili a larabci sulasi ne ba a samun fi'ili mai harfa biyu ko mai harfa ɗaya sannan ko kowanne daga cikin kalma daga cikin huruf din na wannan fi'ili yana da wasali bai taɓa yiwa a ce an samu wani fi'ili mai skul mai skul a tsakiya ko mai skul a ƙarshe ba zai yiwu ba kuma idan mun ga alifin a cikin fi'ili to mun san ba asalin shi bane a je a binciko asalin shi kuma ji wani ko yawwa na'am sai ka haɗarar jaban rago ya ja da baya ahatsara to akwai wasu fi'ili yan kaɗan tunda mun ce asalin fi'ilin sulasi ne to akwai wasu fi'ili yan kaɗan ba su da yawa harfa hudu ne su inda mutum ma zai iya binciko zai iya haddace su in mutum ya haddace wayannan fi'ilin to duk wani fi'ili wanda ba shi ba sulasi ne shi kuma ji wani ko kamar tsahadarar jaban a nan wajen kaga tsahadara fi'ili ne mai harfa hudu ya za mu yi mu gane cewa fi'ilin nan asalin shi sula ruba'i ne shi shi ne fataha kun fataha fataha fataha kun fataha fataha in ya zama fili mai fataha a farko na biyu skon na uku fataha na hudu fataha kuma ya zama to farkon shi babu hamza farkon shi babu bi to ya zama to ruba'i mujarrad kamar ka haƙara fataha skon fataha fataha amma arsala ba shi ma fata son fata fata amma wannan ruba'i mujarrad ne arsala sai za saboda an samu hamza a farko arsala azhaba azhaba daga zahaba ne kaga azhaba shi ma ya samu fata son fata fata kada a ce azhaba kace alawa zani fa'alala azhaba alawa zani af'ala af'ala saboda wannan hamza za'ida ce kuma ne ko yau sannan kuma banda inda aka samu tabi'ifi irin na shadda in an samu aka ce zarraba zarraba shi ma menene shi shi ma fata zarraba fa'alala wallahi zarrabtu na bugas ya bugu an gane ku zarrabtu qattaltu qattala shi shi ma wannan rubai ne amma fata su ne me fata fata kaga qattaltu qattala fata su fata fata to wannan wanda ya samu hamza a farko ko ya samu wannan qattala ala wazan fa'ala to wannan shine istisna'i ana gane rubai yazo kama wani fa'alala wa fa'ala nan ya zan babu ba hamza a farko sannan babu irin wannan tabi'i din da nayi bayani da harajal waladul qura yaro ya murda kwallo da haraja fata sun fata fata fata sun fata fata a wannan da haraja alawaza yaro ya juya kwallo ya juya hasa hasar hak gaskiya ta bayyana gaskiya ta bayyana shi ma fata sun fata fata na'am kulasa eh alfi'il bi hadhihi al-asli gwargwadon asali kala biyu ne akwai fi'ili sulasi wanda shine asali hmm, sami'a najaha akwai fi'ili ruba'i misalu daharaja zamjara na'am mu dai fi'ilin tulasi shine wanda ya kasance harfofin na asali guda nawa ne guda uku ne zaraba hafiza hasuna fi'ilin ruba'i shi fi'ilin ruba'i shine wanda ya kasance harfarsa na asali guda hudu ne da harza a hakara as'asa hmm. السابع عشر الدرس السابع عشر المشتقات المصدر الدرس السابع عشر المشتقات المصدر هو اللفظ الدال على الحدث شي مصدر lafazi wanda yake nuni akan faruwa lafazi mai nuni akan faruwa wanda ya tsaraitu daga zamani ya tsaraitu daga zamani a cikin manzar babu zamani a ciki inda kaga zamani a cikin suna ba mazdar bane shi a kamar na ce ƙara'a mai ma'anar ƙara'a ya yi karatu mazdar ne wannan akwai zamani wani zamani ne wannan zamanul mazi ya ƙara'u yana karatu wani zamani ne wannan zamanul mustaqbal amma ikra ba ikra akwai zamani karanta wani zamani ne ya eh, shi amru wani zamani ya da shi mustaqbal ina ce karanta haka karanta sai yaushe sai nan gaba saka shi ma fi'il amr yana nuni akan zamani ne mustaqbal nan gaba ikra sai nan gaba za a karanta an gane wannan ku amma qira'atan qira'atan ba karatu kawai kaga shi gundarin a karatu wannan mazar ne ba zamani ba a ce za a karanta nan gaba ba ba a ce ana yi ba ba a ce an riga an yi ba za a yi a karatu gundari kawai ina ce jalasa kada zamanul mazi ya jilisu zamanul zamanul zamanul hadir a gani ijilis zamanul mustaqbal julus zama zama kawai zama shi mazar ne shi wannan an gane wannan zama mazar ne julus mazar ne bai da bai da zamani an gane wannan su su a wajen malaman hau malaman kufa sun ce mazar shi ne asali fili reshen shi ne dalilin su ai sai an samu zama tukuna sannan a samu za a zauna sannan a samu ana zaunawa sannan a samu ya zauna sai an samu karatu tukuna sannan a samu za a yi karatu sannan a samu ana yin karatu sannan a samu mai ya yi karatu kama malaman basara sun ce la asali ga kalma shine mai alfi'il sun ce fi'ili ne asali mansar ma shi ne na ƙarshe sun ce jalansa suke mai yasa za a yi sarfu ake cewa ne jalansa ya jilisu ijilis julusan haka mazan shi ne na nawa na wajen na hudu katala ya katulu kitalan katala ya katulu ukutul kitalan mai yasa to ai dole a larabci ana farawa daga katala ne ma bi shi ne farko mudari na biyu amru sannan sai mazdar mazdar shine karshe kawai to wannan jayayya ne wanda za a dade ana yi ba mafita tunda ba manzo Allah ne zai zuwa ce to farudu ila la wa rasul ba <laughs> kowa zai ta kare ra'ayi shi za akwai makaranta guda biyu akwai makaranta na basra akwai na kufa kan na hau da sarfu haka wajen irabi kai ka gama irabi wannan zai ce ba daidai ne. an gano wannan ko wannan zai ce fi'il ah, sami'tu fi'il madi mabni ala sukun lin salibi ta'il mutaharika wannan zai ce fi'il madi asalin fi'il madi kowanne fataha ne kawai fi'il madi mabni ala fathi a gane walakin walakin walakin qaddara sukun huna lil khifa an kaddara sukun dan a samu sauki ne amma ya kamata ce sami'a sami'atu haka ya kamata sami'atu kamar saboda akwai dan nauyin harshe sai a cire wannan fata a sa sukun dan a samu khiffa a samu sauki fi ilmadin mabni ala fati walakin hurri hurrika ko hurrika bi sukun huna lil khiffa shi ta'u ta'ul mutaharika ba shi ya canza mishi eh wannan ta'ul mutaharika ya zo an samu harfa guda hudu din da wannan to babu dadin fada sai a dan sauƙaƙe shi a sa sukun shine dalil kuma zai kawo ma hujjar shi ina fatan gane wannan in na ce a ah, izhab zai ce fil amr majdum fil amr majdum me yasa yasan majdum an jira shi daga muzari'i ne kara ya qara'u sai a ce mai lam ya qara sai ya zambe ikra wannan lam ya qara kai irabin shi miji fil muzari majdumun bilam Ba lamul jazbi a sukun az-zahira to aka cire lam aka cire sai zama ikra ashe daga mudari aka ciro shi malzu ashe dirham ba mabniyun bane shi wa yake mabniyu me bane shi mabniyu majzum fi al-amr majzum bi sukun az-zahira ala akhirih haka suke cewa ba ruwansu da wani mabniyu ala sukun so abin su fi al-amr ba mabniyu ala sukun bane ko fi'il madi kowane irin fi'il madi ne mabni ala al sami'a wannan sami'u su maka zalika zahabu fi'il amr mabni ala al walakin hurrika bi dhamma huna lil munasaba li munasabati al-wa zahaba zahabu wannan dhamma ya zo ne saboda ya munasaba da wawu ba wani amma fatana nan shine asali irabu bai yi ba shi ka gani a cikin sauki gashi nan kaga yayi daidai da karatun sarfu da kai in an samu wawul jama'a za a samu don ba kusa da shi amma an saka da cire wawul zai kuma fata shi ashe don man ya zo ne don yayi munasaba da wawul kuma ji wannan ta saboda haka mazdar a wajen wannan a wajen mazhaba na malaman kufa mazdar shine asali an gani shi ne ragon wani na yan kufa din yanzu ba za sha ba ya fi eh. eh, ko koma على الحدث المصدر هو اللفظ الدال على الحدث shine lafazi mai nuni akan faruwan abu amma mujaradan an zaman an tsaraitar da shi daga zamani babu zamani a cikinsa mutadammilan harfi fi'ili kuma yana kuntan harfin fi'ilinsa qara'a ba fi'ili bane mazar qira'a a cikin qira'a babu harfin qara'a a ciki ya kunshi harfofin fi'ilinsa jalasa julusan a cikin julusa akwai jimun akwai lamun akwai jimun a ciki koda da wani abu ya karu akwai harfin fi'ilinsa mislu ilmi ilmi daga alima daga qatala daga wa'ada na'am wal asalin fi'il shi shi ne asalin fi'il kun ji na'am ba sai an samu karatu sana a samu zai yi karatu sana a samu yana karatu sana a samu yi karatu karatu shine banku. sai an samu magana sana a samu zai yi magana yana magana Ya yi magana ko kamar malaman basara suka ce ina ai a duba yanayin da ake sarfu za ce zahaba ya zahabu izahabu sana ce zahabun ko zahaban kada shi ne na nawa mazdar ne na hudu a wajen tsaronsu nam ya anhu yabduru a ishtaqat kuma daga gare shi ne duk wani abin da ake kirkirowa yake faruwa duk wani abin da ake kirkirowa yana faruwa ne daga mazdar Na mawacin mani shi kala biyu ne manzarin lissalasi mujarrad a eh, manzar na sulasi al-mujarrad kamar yusrin yusrin da katlin a manzarin limafokan akwai manzar limafokan sulasi ka ikira ikra wamci na'i wata daharu ke na wannan manzar na mafokan sulasi ke nan na waya kunan manzar mimi ya wa gairu mimi manzar na zama manzarin mimi akwai manzar gairu mimi hmm. akwai manzar wanda yake kawai mimun ne a gare shi akwai mazgar wanda ba yi mun in za mu ji بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الجمع جمعي والجمع ينقسم إلى ثلاثة أقسام جمع هنا كسوا كشي أكو مذكر سالم أكو الجمع مذكر سالم ومؤنث سالم أكو الجمع مؤنث سالم وجمع تكسير أكو الجمع تكسير وجمع المذكر السالم جمع المذكر السالم هو اللفظ ده أكثر من هو اللفظ دل على أكثر من اثنين لزيادة واو ونون شيء لفظي da ya yi nuni a kan fiye da ɗaya da ƙara Wawul da nunu ko ya'u da nunu da ƙara wawul da nunu ko ya'u da nunu kan zaiduna wasalihuna wasu wasalihina ka gani duk jam'in da yake nuni akan fiye da ɗaya kuma ya zama to a ƙara mai wawul da nunu a ƙarshe ko alifun da nunu a ƙarshe zaidun shi ne guda ɗaya zai wa fasa ce ne zaiduna fi mahallin raskin zaidina fi mahalli nasbin wa jarri eh? salih anta salih antum ba salihuna a ganin ra'aitu salihina wawun da nunu ko da a والمفرد الذي يجمع هذا الجمع shi mufrad wanda ake mai wannan gani wato akwai ka'ida ba wai ake sami wawun da nunin ko ya'un da nunin ya zama jan muzakar salim ba shi mufrad wanda ake mai wannan jami'i din in ma an yakuna jami'an in ma ya zama jami'i da kararre a mushtaqan ko mushtaq menene jami'i suna da kararre wanda sunan nan ba wai an ciro shi daga wani abu bane akwai suna wanda yake an ciro shi daga wani abu akwai sunan da ba a ciro shi daga wani abu ba kamar zaidun da skararren suna ne ba wa an turansu daga wani fi'ili ba ne ko daga wani bazar ba ne ina fasan gano wannan yau kamar ya haya ba wa an turansu daga wani fi'ili ba ne ko daga wani bazar ba ne haka sunan yake ku gano wannan ko shi ya haya ma ba sunan larabci ba ne suna ne na ainihin na ainihin isra'ila banu isra'ila a gani annabi ya haya ba ba larabi ba ne shi kun fahimci wannan na wani kullum shiro to in ma ya zama to jami ko ya zama mushtak shi mushtak ne wanda aka ciro shi daga mazdar ko fi'ili to shi an sharɗanta ga jami an ya kuna alaman shi suna jami sharaɗinsa kafin ya zama jan muzakarin zalim sai ya zama alaman li muzakarin aqil sai ya zama to alaman sunan yanka na muzakarin aqil khaliya min ta wanda yawo wafinta daga ta'u ta'anis bai da ta'u ta'anis bai da tarkibi kar ya zama murakkab idan suna ya zama murakkab to ba a mai jam'u muzakarin salim kamar siba bi, siba da bi. an haɗa siba da waihi da abin nan shi ma siba wai kalmar larabci ne la duk kalmar da ya kare da bi. sibawai nifdawai khamarawai su ba larabawa ba mutanen mutanen farisa ne sibawai mutumin iran ne mutumin farisa ne shi haka nan su khamarawai irin su imamul bukhari su imam muslim duk mutanen farisa ne gano wannan ba larabawa bane su kuma sai zama tokiya jagoran na hau na duniya gaba ɗaya ba farisa ba ba larabawa me kuwa ce larabawa tun da yaren su ne su ne za su zamanto a imma na nahawu sai Allah ya dauke sai ba bafarisi na fasan gani inna Allah ala kulli shay qadir haka nan ilimin hadisi wanda yafi kowa sanin ilimin hadisi a duniya bafarisi ne shi ba bala Imam Bukhari ba bala ne shi an gani wannan إذا مزالك سألو كان الإيمان بسرية da tanawala hu rijalun min fari da imani yana can da surayya da wasu mazaje daga cikin fari sun janyo shi su imamul bukari za su janyo mana shi su muslim su turmuzi manya-manyan malamai ga sunan malaman hadisi malaman fikihu malaman na'au da sarfu a ƙarƙashin nan mazhaban sarfu da na'au kufa basra kufa iran ne basara ma duk farisa ne su a ina suka kwaso a wajen larabawa suka kwaso asalin abin kenan daga can ne asal to dama masu ai yaren larabawa ne kamar turawa ne yanzu da suka tsara hausa a nan suka ce akwai hausa akwai banza bakwai akwai kaza kaza turawa suka tsara hausa bakwai banza bakwai ya da wasu banza asalin hausa mai kyau shine hausa na kabila kaza su suka zaɓi kabilan ma da za su ce hausa na da kyau shi za ka sakwatawa har yanzu suna jin hausin turawa ka duba irin hikima na basakwaci wai hausan shi bai da kyau basakwaci yana yana hausa wallahi hausan shi yana da kowace kalma tana da ma'ana dunkulaliya amma an yi kwanleminin zuwa hausan zuwa <laughs> a gani in suna in kaga suna magana magana zai baka sha'awa to manganin akwai hikima a ciki sosai na'am na'am wala yuqalu fi rajulin rajulun yau ba a cewa game da rajulun a ce rajulun rajulun rajulun ra'aitu rajulun mazaje da yawa ra'aitu rajulin ba a cewa haka me yasa saboda shi rajulun ba alam bane shi rajulun ba sunan yanka ba ne an ce dole ya zama alam proper noun sai ya zama sunan yanka rajulun ba sunan yanka ba ne walakin zainab ita kuma zainab aga ba a cewa zainabun bi azali tazkir saboda ita ba namiji bace ba a cewa ga zainab zainabu saboda zainab mace ce ana yin wannan jam'i ne ga alam na ainihin ah, na muzakkar ko kuma lahik alam na ainihin doki doki an same suna lahik a gani in an sama doki suna lahik ya zama sunan yankan shi to ba za a ce mai lahikun ba da adamil akal saboda bai da hankali an ce jam'ul li muzakkar aqil alamun li muzakkar kuma ya zama aqil dalha shi ma ba za a yi mai jan muzakkar salim a ce dalhuna ba me yasa ba ba za a ce dalhatuna ba saboda akwai tawu tanis haka nan sibawaihi sibawaihuna ne wujudi sarki. malaman basara suka ce injuwa sibawaihi sibawaihuna sun ce lallai su sun yarda a kira a ce sibawaihuna to dan kaga wani wani malami ya yi rubutu ya ce sibawaihuna kace ne jahili zai wulakanta ka ce jahili ba za mazhaba ɗaya kawai ka sani daya ko yi karatu kun ƙi ya daskare kan mazhaban kawai bai tagalidi kawai bai ta'asubanci <laughs> so da akwai wai huna akwai larabawan da suka yi dace a ce murakkab din nan a mai da shi jan muzakar misali akwai ba ijma'i ba ne saboda samuwar tarkibi fiya ibn malik saka kowane karatu kaka yi watsi da shi in ka bar wani fanni to a fannin nan sai ya wulakanta ka eh. an gani mutum ya tsaya kawai ya karanci kira'a na hafs bai san sauran kira'a ba sai ji wani na karatu zai ce kuskure ne amma ya wani irin cin mutuncin da bai taba gani ba a duniya don wannan jahilci ma ya fito fili qur'ani ne ba qur'ani ka zo ka ce kuskure <laughs> wa in ya tukun usara aka ce wa in ya tukun asara banda asara fa akwai kala kala kala kala a gane wa in ya tukun asara ce subhanallah wannan kuskure ne usara ya ƙara cewa asara ka ce usara a gaban taron jama'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Qur'anin ma ba a sani ba wa man aufa bima ahada alayhi Allah alayhi kai kuma mai kasari alaihu shi ne kasari ka haddace ƙwar'ani da shi ana kiran ka akar makalla ka ce alaihi ka ce alaihu ne ba alaihi bai an gani ko shi ne kaga shi ilimin addini na da faɗi ko wajen kira'a tun kaga ana yi kawai kaga wannan karatu malami ne kawai haka in ba wai ka karanci wani nan kira'atul ashar ba ka yi magana na hau baka yi zurfi ba kasa ana larabci sarfu shuru balaga shuru duka insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk